yaushe ne ne ba ni na watsa ba bai ce masa kabla an ramaita ko ba da an ramaita ba bai ce kan ka watsa ko bayan ka watsa ba ce a maita, a daidai lokacin da ka watsa a daidai lokacin ne ba kai ba dan Allah wannan kafin zai bayyana ba kai kai ba yaushe ne ba ne ba a lokacin da kake yin ne ba kai ba to wane ne yi ya ce walakin Allah rama Allah ne wasu. annabi ko kibaye ya Allah ba su ce annabi mutum ne kamar kowanne a samu wani sai dubo ni dan sanda ya shara ramar magi ya dan sanda ya tambaye shi ta amfani na mareka ba Allah ne mareka idan dan sanda ya ci kume shi wato ba karamin kamun kafa da da'awar cewa da ya taɓa yin hauka bai gama a wani da ban baki zai sa a sake shi ba dan komai ba zai gane rana annabi ba irin sa bane annabi ji ba yayi ya shiga kasa ido mutum dubu Allah ya karbi ji bai ce ni yi inda bai yin wani abu kai kuma a badar din nan fa annaba in kafirai suka tashi halaka su Allah ya kan turo musu mala'iku annabi lutu an tura masa mala'iku sun biya gida annabi ibrahim daga wasu kai suka halaka kafiransa annaba da yawa ana tura mala'ika ya tsawa su arna su mutu amma annabi muhammadu suna sanar sun ba su ba zai kira sun annaba kamar biyar ake tura ko hudu a ko uku ko bakwai ba sa wuce nan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka tare shi a badar suka zo badar su yanke shi Allah cewa kafiran nan su nawa ne aka ce su dubu ne Allah ce doka ga mala'iku dubu daidai adadin kaza ma'ana kowane mala'ika ce bai arni ne ba mala'ika ɗaya ke kashe duniya amma faɗa tunda da annabi ne faɗa ya girma ya ka tura musu mala'iku dubu iya adadin su kuma haka aka yi aka tura musu mala'iku dubu alqur'ani ya ce anni mumittukum bi alfi min al malaikati murdafi malaika dubu kuma ba wannan malaiku ba hadda jibiru shugaban malaiku ba kai ma sauka ina azra'ilu mai cire rai ko a garin asibiti aka mutu shi ya cire aka ce kama dauki takobi ka sauka. yau ka na takobi ne ina ni ina azra'ilu bai hura kawo ko ama ya mutu ko ya huta gaba daya aka ce ya ajiye kawon ya dauki takobi yau da takobi za a yi ba da kawo ba Ina ni kayi mai ruwa ne sai ya ce tari ubangiji ce kai ma sauka ka san faɗa ya girma tun da annabi ka taɓa ganin faɗa da sojojin ƙasa da sojojin sama a wancan lokacin ba sojojin manzan Allah ba mala'ikun ne sojojin sama ba annaba sahabban ne sojojin ƙasa kuma da takuba da suka sauka to ka san shi mala'ika to su mala'iku abin da suke gani ba su ga abin duka nan ba ina abin yake wai malaka ɗaya ke kashe duniya su zo wasu dubu ɗaya har na kuma dubu ɗaya ina abin duka wuri wasu na abin duka wuri su malaka malaka bai iya bada a bi ba abin da iya yi tsawa a mutu kawai to ina abin duka nan da takobi da aka sai da Allah ya musu wahayi ya ce musu ga inda za su da kan takobi iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu allazina amanu sawki bi kullu zakaruba fadhi a al'anaki wa min kulla bana. sannan suka san inda su daka ba da haka ba san mai nasu daka ba saboda su ko su ga abin duka wurin yan uwa karo karan yaki aka yi arna dubu da mala'iku dubu amma mutum saba'in kacal aka kashe aka ɗaure saba'in ɗari takwas da sittin aka musu kofar ragus gobe ka san dalili saboda ainihin rahmatin rabbani yake na wurin shi ko yana wuri ba a kisan kare dai saboda shi rahman sallallahu alaihi wasallam suka gudu ba suka tafi makka kuma abin mamaki gudu wannan waye makka suka gudu ba a cikin ko akwai azra'ilu ba wai amma su gudu su bai makka suna zuwa makka suka tabbar mala'ikan ya riga zuwa ya kashe wani a can makka su gudu tunda a guda da bai je ba ma suna zuwa suka tafi ya mutu dan Allah jama'a su guje mala'ika mutu ai kaga wannan yana kama da abin da ba zama annabi Sulaiman malamai na cewa malam dan su daga lokaci yi ko malamai suna cewa wai zama annabi Sulaiman alaihi salam yana zaune a fadarsa wani mutum yana kiran sa haka sai wani kyakkyawan mutum ya shigo da mutum ya shigo sai yana ta kallon wannan mutumin da kira da sa sai kura kuramin ido yake ba dauke can an da yake zuwa sai ya fita yana fita da sai wannan bako ya ce annabi sai wani kai da wannan babu da ka ban san shi ba na ga sai kallo na yake yana da kura mu yi ba ka san shi ba eh ya ce ai mala'ikan mutuwa ne ya ce mala'ikan me ya ce mala'ikan mutuwa ya ce to ranka dai da mala'ikan kawo maka ziyara ne ya ce eh yakan zo lokaci ne ya ce to ranka dai yanzu ba tsawaitawa za mu yi ba ni dai daga nan na yi bankwa daga dan ba zan ƙara dawowa ba na ɗaya kenan na biyu kuma ba ma gida zan koma ba tun da har ya kasu sun gogarin har ya zama gida wato wani aljin za ka nema mu kosasshen ƙato ya saba ni ya ɗaga ni ya kewaye ƙwallon duniya ta fi can inda ya fi nisa da nan inda ya fi ko ina sa da cikin tsaunuka ya sauke a nan ba na ce a wannan mai sauki aka kira wani ifiritin bilan jin ya aka ce ya saba shi shi kenan ka san kewaye ƙwallon duniya ya ba wahala bai da wata aljini ya sa ya kai ɗari za cikin wasu tsaunuka duwatsu ba kowa cikin daji Allah ya sauke shi yana sauke shi a wurin sai samu mala'ika mutuwa na jiransa yana sauke shi kenan sai zaya nan da aka kwamfi mala'ika mutuwa ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kara zara mun bako ka tafi na gaya masa kai mala'ika mutuwa ne ba zai kara dawo ba ce oh, ka lura ina ta kallon sa ko wallahi kallon mamaki ne ke masa wato ajalinsa ya kusa bai wuce bai kai awa ɗaya bai rage ya mutu kuma ni ba a nan Allah ce in ɗaura sa ba can cikin wani daji cikin tsaunuka Allah ce in ɗaura sa ni kuma na san shi da sa ba zai iya kai kansa gurin ba ni ba Allah da mu idin ɗaura sa a ba sai na ga lokaci na ana ce bari in je can in jira ikon Allah da yadda fitan yana zaune ko sai ga aljini ya soke mushi nama ga sashe sai na ɗauka to kaga ce sun guje wa mala'iku a filin badar sun gudu makka ai ba ji makka daga bana to jama'a annabi muhammadu wata adadu ayin musafa laisa nafi'an fa laisa bushairan ushi ma fi sa'ili zan cika da baitin shekar islam wa sa'alatul anam lokacin da ahmad ibn taymiyyah ya yi tafi zafatawa alfata a cikin tafi zafatawa yake cewa wai duk wanda ya ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina ya aikata laifi sai dai ya je da niyyar ziyarar masallaci to a nan wurin malamai sun kwanta aka yi ta masa raddi amma bari mu shekara kaula ba rubutu ya masa ba ko zan yayi tashi ya yi ta kanas ba ta Kano ba ta Senegal bai sauka ko ina ba sai Madina ya kai kofar shabbakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ya tsaya ya ce ya kwakwasa ba aka ce wa ke sallama yake huwar hibbu masoyin nan ne dai aka ce wannan cikin abanu ya ce ibrahim wato alfazaji ko musiri ko ya ce a ibrahim ne me ya kawo shi ya ce gajja a za'irar ziyara ya gani wato in ba laifi ne kowa ya ji ga abin da ya kawo shi ziyarar masallaci ko ko ce wake ta masallaci na zo ziyarar wanda shi ne ya mai da masallaci masallaci na zo ziyarar wanda da ba shi da ba masallaci na zo ziyar wanda da bashi yau da masallaci ɗakin da gani ne li ahmad khairul alamin wa shakir na zo kuma don gode sai anan sai yake ibnu taymiya shakure fa man kana yanhulul madinati za'iran siwahu to fa inni jitu amana za'iran wanda ya taimake da ziyarar masallaci ko da ga inda bai je Allah sai ga da ni ka annabi ahmad da zo ziyara nan sai yake kafa kusa hujja da yake magana hadisin masallaci ya ta kada magana wai ziyarar masallaci saboda la tushaddu mihadu ka manta ya ce wa masjidi haza masallacin ma da ba na annabi bane da bai kai ziyara ba lahul masjidul a'la fataha mushiduhu wa aqda'ahu rawdal jinani mujawir masallacin ma dan na annabi ne shi yasa ana ji shi yasa har ya kai a ziyarce shi da ba na annabi bane da ba ba za a ziyarta ba da wato da bai san masallaci da komai ba da bai masallaci da cikin da gobe amma cewa na annabi ne to ko da na ne na gobe amma ba da ka sai wani fadi da tsawon kawai da kayan gini mai tsada ba ba kawai gina bai dauko to sai aljanna shi fita a masallaci wa ta auro da jinani mujawiya yace ma bai da bai kiyo min bari rawdatun min riyadil janna wa min bari arham tsakanin gidana da bin bari na yau sai nan jinin da Annabi sallallahu alaihi Allah ya kara mana san manzo sallallahu ya raya mu kai ya kashe mu kai tashi mu kan barka ne sallallahu shi ba alaihi salatu Allah ya saka masa da daidai Allah ya maimaita mana Allah ya hada mu aladan gaba daya albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ya kamsa amin Allah sallallahu alaihi wasallam ba an tashi mu da yan uwa mune ne dai da yake mun zo ya lokacin da aka diba mana kuma za a mana uzuri da yake muna da wani duka a gaba zuwa gobe in ba mu mun fadda wancan da ya samu ba. Saba'a da kasu da masu sun sanar da Assalamu Wa alaikum salam.